l'écoute de Afrique. sashen hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen hausa na abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da daya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauran mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai ta alfa rediyo a kuma su gana masu tsaro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga ofishin mura amurka na abuja a wannan shiri za a ji cewar kungiyar islama ta haliku zikirullah ta yi addu'a ta musamman a filato menene muhimmancin ziyarar shugaban nijar muhammad bazum kasar algeria muna da zantawa da mai sharhi hakanan kuma za mu je abin da ya biyo bayan zanga-zangar manoma a karamar hukumar demsa a jihar adamawa kan rashin jituwa da makiyaya yau laraba kamar yadda aka saba akwai shirin ciwon ya mace da aishatu ma'azu za ta gabatar za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru farko ga labaran duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a Afirka ta kudu, in ji 'yan sanda a jiya talata. Yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar Jacob Zuma. Rikici ya barke a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa Jacob Zuma ya fara zaman kurkuku na tsawon watanni goma sha biyar saboda raina kotu. A cikin rikice-rikicen kasar mafi muni a cikin shekaru, masu satar dukiya sun lalata manyan shagunan kasuwanci da sauran wuraren sayar da kayayyaki da na kasuwanci a lardin Gauteng wanda ya hada da babban birnin kasar Johannesburg. Jami'an tsaro kamar ba za su iya hana wawure kayan da kai hare-hare ba wanda kuma ya faru a lardin mahaifar Zuma ko Zulu da Soweto. Amma masu zanga-zangar sun kuma hau kan titi don yin tir da matsalar tattalin arziki wanda ya ƙari yayin annobar coronavirus a shekarar ta gabata. yunkurin ƙasar china na fara tasirinta a gabashin turai na iya kawo cikas idan aka kayar da firaministan hungary victor orban a cikin abin da ake shirin zama zaben ba zato ba tsammani shekara mai zuwa Ƙasar hungary a ƙarƙashin orban ta ƙara ƙulla ƙawance da china wacce ke kallon ƙasar a matsayin babban jigon ƙoƙarinta na isa turai da abubuwan da ke ƙudurinta na ƙasa da ƙasa wanda ya haɗa da kayayyakin more rayuwa da ayyukan al'adu a nahiyoyi da dama. Daga cikin waɗannan ayyukan akwai sabon layin dogo da ya tashi daga babban birnin Hungary Budapest zuwa birnin Belgrade na ƙasar Serbia. Har ila yau Hungary ita ce ta fara samar da shafin yanar gizo da aka tsara na zangon farko na ƙasashen waje na jami'ar Fudan ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin ilimi na ƙasar China. Amma a cikin wasiƙar da ya aike wa shugaban China Xi Jinping a ƙarshen watan da ya gabata magajin garin budapest da wasu fitattun 'yan siyasar hungary da yawa sun yi alkawarin dakatar da dukkan ayyukan biyu idan sabuwar haɗakar 'yan adawa ta hau karagar mulki a zaben majalisar dokoki na shekara mai zuwa wata gagarumar kungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da alaka da rundunar juyin juya hali ta tsaron ƙasar iran ta kaddamar da wani kutsen yanar gizo ga farfesoshin jami'o'i a birtaniya da amurka a wani yunkuri na satar bayanansu masu muhimmanci kamar yadda binciken wani kamfanin tabbatar da tsaro a kafofin yanar gizo mai suna propoint ya nuna ƙungiyar da aka sani ta ta453 da chamin kitin ta yi ta shiga burtu a matsayin gungun wasu masana 'yan birtaniya da ke tsangayar asiya afirka ta jami'ar london tun akalla watan janairu don tunkara waɗanda za su cuta a cewar kamfanin na propoint cikin wani sabon rahoto da aka fitar a jiya talata masu binciken kamfanin propoin sun ce ba za su iya tabbatar da cewa kungiyar masu kutsen wani bangare ne na rundunar tsaron iran ba amma sun tantance da amincewa da cewa tana goyon bayan kokarin rundunar juyin juya halin da ke tattara bayanan sirri irgc an kafa ta ne bayan juyin juya halin iran a matsayin rundunar kwatankwacin sojojin iran masu satar bayanan sun taɓa kai har-har kan masu binciken harkokin lafiya na amurka da isra'ila da taron tsaro na munich da yakin neman zaben shugaban amurka a cewar proof point Ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaban ƙasar Haiti Jovenel mois ya kasance mai bada tsegumi ne ga hukumar DEA. Wani jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na Amurka ya faɗa murya Amurka a cikin wata sanarwa ta saƙon imel. Jami'in ya tabbatar da cewa bayan kisan shugaban Moise wanda ake zargin ya tuntuɓi wani jami'in DEA da ke kula da Haiti shi kuma jami'in ya buƙaci wanda ake zargin da ya miƙa kansa ga hukumomin yankin tare da wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ba da bayanan ga gwamnatin haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda sun ba da bayanan ga gwamnatin haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda. To sai dai jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta DEA din bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Yawan masu kamuwa da cutar corona coronavirus a cikin Amurka na sake karuwa bayan yin ƙasa nau'yan watanni yayin da yawan sabbin kamuwa da cutar a kowace rana ya ninka sau biyu a cikin makonni uku da suka gabata. Wanda nau'in cutar da ake wa lakabi da delta mai saurin yaduwa ke kama waɗanda ba su yi rigakafi ba tare da cunkuduwa a ranar hutun hudu ga watan Yuli. tabbatar da cututtukan sun hau zuwa kimanin 23,600 a rana a ranar litinin daga 13,300 a ranar laraba 23 ga watan yuni a cewa bayanan jami'an jas hapkin kuma banda jihohi biyu mayan da north dakota sun ba da rahoton cewa yawan waɗanda suka kamu sun karu sama da makonni biyu da suka gabata Babu shakka abu ne mai yiwuwa cewa muna duban daidai da lokacin da muka yi tsammanin za a samu hauhawar cutar bayan hutun ƙarshen mako na ranar 4 ga watan Yuli, in ji Dr. Bill Powderly, daraktan ɓangaren cututtuka masu yaduwa a makarantar medicine na jami'ar Washington a St. Louis. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin mu na rahotanni a jihar filato kungiyar haliku zikirullah ta gudanar da gagarumin taro da addu'a na zaman salama a ƙasa inda ta bukaci sauya ɗabi'u zuwa na kirki ga rahoton wakiliyarmu zainab babaji Taron wanda ya janyo al'ummar musulmi daga fadin Najeriya har ma da kasashen ƙetare ya ba al'ummar damar ganawa da juna da faɗakarwa kan muhimman batutuwa na rayuwa. Abdulrahman Zakariya Okurgui shine shugaban kungiyar Hilaku Zikir reshen jihar Filato kuma sakataren kwamitin shirya taron na kasa. Halin da ƙasa ke ciki na tsoro na tashin hankali fargaba da shauransu babu wanda zai iya fidda mu daga wannan abin sai Allah. Iya alternative din shine koma ga Allah mu roke shi gafara zunuban mu yafe mana. Allah ya dawo mana da zaman lafiyar mu da dorewan arziki da kwanciyar hankali a kasar mu. Ganin yadda taron ke da muhimmanci ya sanya wasu musulmi daga kasashen waje suka yi tattaki zuwa Jos. Sunana Alhaji Aliyu Sisa Shakda da Pass ina wakilta kasar Nijar ne abubuwa sun yi muni kwaran gaske wanda ya kamata ga shugabanni tsakanin Najeriya da Nijar su tsaya su jajirce su ɗauki mataki su ga cewa sun magance waɗannan abubuwa da suke gudana musamman ma ƙasashen guda biyu kowace tana da jami'an da suke kula da shige da ficen mutane duk da waɗanga jami'an amma kuma a ce ana wutuwa da bindigogi da makamai tsakanin Nijar da Najeriya wannan abin bai yi kyau ba. Shi ma Alhaji Dan Nasarawa Jos ya ce taron na da muhimmanci musamman a wannan zamani mai sarkakiya. Alhamdulillah wato wannan taro ba karamin nasara ba ne yinsa irin wannan lokaci wanda ake samun gurɓacewan tarbiyya da kuma abubuwa na rayuwa. Dukkan wanda ya sani da musulmi da wanda ba musulmi ba ya san duk mai ambatan Allah yana da imani a cikin zuciyarsa. Sannan kuma wannan taro ana shirya shi a in an kira malamai ne za su yi maganganu muhimmai dangane da zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a sani cewa dukkan addinan nan guda biyu bai yadda da ta'addanci ko kuma wani abu na batanci ba. Su ma mata ba a bar su a baya ba a wurin taron domin kuwa sun yi jawabi akan irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ba da tarbiyya ga 'ya'ya. Sunana Sayyida Aisha ni ka Shehu Ibrahim Yas ne na Kaula. To alhamdulillahi kamar mu ta bangaren mata eh muna ba da gudunmawa na faɗakarwa na a zauna lafiya sunana sai da umu hani jos muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya zaɓe mu cikin wannan tafarki na tarbiyyar mu ba ma yara kaɗai ba tarbiyya har da iyayen yara domin ita ɗariƙar tijjaniya ta zo mana ne da tarbiyya na biyayya ga na gaba sannan kuma da tarbiyya na sa 'ya'ya a cikin makaranta domin ilimi shi yakan kawo samun sauƙin wa'annan tashe-tashen hankali. An kuma gudanar da zikiri da addu'o'i da faɗakarwa don warware matsalolin tsaro a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazoum na ziyarar aiki a ƙasar algeria inda zai gana da shugaban ƙasar abdulmajid tebon mai sharhi kan lamuran yau da kullum abdulrahman alkasum ya ce ziyarar na da tasiri mai ma'ana ga ƙasashe biyar na yankin sahel ita algeria najeriya mu ce ta arewa yadda kasan mahimmancin najeriya a kudancin nijar haka algeria take da wannan muhimmanci a arewacin niger muna da iyaka ta kilomita 974 da su kuma ita ƙasa ce muhimmiya bisa abubuwa da dama ko maganganu na tattalin arziki ko maganganu na ilimi mai zurfi da maganganu na bangaren tsaro in kan lura da irin yadda ɗimbin jami'an tsaronmu suke samun horo a algeria ofisoshi da kuma kwarewa musamman abin da ya shahi tuki na jirage na yaƙi musamman helikoptocin yaƙi masu dirar angulu in ka ɗauki eh, wajen magana ilimi mai zirhi yadda kowace shekara ake ba da scholarship ta ɗaruruwa ga yara wanda za su zuwa su shiga jami'a da kuma wanda suke zuwa don su samu kwarewa ta ɓangare daban-daban haka in ka ɗauka ta wajen magana tattalin arziki ita ce huhun da ta nan ne jihohin agadis da tawa suke shaƙa iska har da jihar talabi iyakanmu da su ta ji marihi saboda dalilai na tsaro da wasu 'yan maganganu kuma na, na siyasa shin kana ganin ziyarar nan ta shugaba muhammad bazum um, za ta iya janyo hankalin hukumomin algeria su ba da haɗin kai a yakin da kasashen sahel ke kafsawa da ƙungiyoyin ta'addanci duk kokarin da ake na yaƙi da ta'addanci na tabbatar da tsaro cikin yankunan nan kin sa bakin algeria cikin abin da ake yana iya zama cikas kuma shine ke ci gaba da zama cikas ko banza maganganun da shugaban kasar nigeria wannan na ƙarshe bisa wasu sojojin waje irin na ƙasar faranshi da, da sauransu wasu maganganu ne wanda za su taimakawa alaƙa ta ƙara gyaruwa da algeria saboda ita algeria da faranshi akwai baƙar gaba saboda bayan da za a yi a ce wannan yana nan wannan yana nan amma wannan wasu abubuwa ne wanda na tabbatar da za su aihi ɗa mai ido kuma abin da ya kamata sani lokacin shi shugaba bazum yana ministan harkokin waje uh, a niger an samu ci gaba kwarai tsakanin alakan niger da algeria har an kai ma ana tunanin za a hidda visa a tsakaninsu to amma na san da wasu abubuwa ne wanda yanzu za su dawo akan teburi in ka kalli yadda tawagan nan ta tashi wadda ke da shi da minista wanda ke kula da na ilimi na husa'a da irin minista mai kula da ayyukan agaji da ministan harkokin waje da da sauran mutane cikin tawaga to na tabbatar da akwai bayanan da za su hitowa masu kyawu kuma masu kwari wanda za su umfani ga al'ummar Nijar za su umfani ga yankin Sahel kuma za su umfani na musamman ga jihar agadis da jihar tawa ma jihar talabi mai shirin kan lamuran yau da kullum abdulrahman alkafin kenan a zantawarsa da suleiman muni barma a yamai biyo bayan sanya shinge kan hanya da manoma suka yi a yankin demsa na jihar adamawa kan rashin jituwarsu da manoma wakilinmu a adamawa salisu garba lado ya ji mana bayanan dukkan bangarorin da abun da hukumomi ke cewa kan lamarin Rikici tsakanin manoma da makiyayan dai ya sake barkewa ne a karamar hukumar Jamsa inda ta kai ga manoma ga yin zanga-zanga ta kai ga datse wata babbar hanya wadda ta hana al'umma masu zirga-zirga a wannan yankin gudanar da lamuransu. Malam Ayuba Gawun wadda ke zama ɗaya daga cikin jagororin da suka jagoranci wannan zanga-zangar shine wadda ya mana ƙarin bayani kamar haka. Damuwan mu a wannan wurin shekara bakwai yanzu nan muna fama da tafin shanu ruwa yana yi kana tafiya gona ba kwanciyar hankali. Jiya muna fitar burtali shanu fita da a gonaki mutane. Sun cinye jiya ta gaba daya wani masa yana kokuri goyo shanu ya cinye shinkafa ta yi sai shanu ya cinye wuri ya zama fili ne yanzu. shine ne damuwan da ke damu mu an sun ci abinci sun ci amfani nan ba a biya shekara ne za a ci a farko haka ba abin da za a yi maka abin ya ishe mu ji ya sa muka zo da kuka waje zargi. Alhaji Abdullahi Umaru wanda ke zama wakilin Fulanin Lamtari shi ma ya yi nashi bayani ne manoma da suke wannan yanki ba zanga-zanga za su yi ba ya kamata su nuna irin barnan da aka yi yi musu domin su a kungiyance su ɗauki mataki. Da yamma nan na yi labari akwai wani an zanga-zanga wanda ya tashi an ce mutanen bai sun je sun gamar da gonakinsu. To ya kamata da in sun yi abun nan ko sun gamar da gonakinsu tun da akwai manyan mutane a wajen bangaren bangaren mu Fulani. To ya kamata su gaya mana ba zanga ne za su tada fitina. Sai su gaya mana mu za mu je mu duba za mu nemi hukuma ya je ya duba wannan wuri a tabbata wannan ainihin an yi banna ne ko ba a yi banna ba in an yi banna dole a bi doka a tabbata su a yana suka yi banna a wuri. Duba da cewar wannan zanga-zanga an gudanar da shi ne a kofar fadar mai martaba a mabata. Na koyi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin mai magana da yawun masarautar mai suna Boiti wadda ya tabbatar min da yadda lamarin ya kasance. Fulani mazannan kasar sabon layi ta gefen kwaine a cikin kasar Demsa. emir Kansil ta je ta nuna musu buksoli akwai mai suna Buzu wanda shi ya faɗa shi zai fi da hanyar hanyarsa ba zai bi hanyar da american ta bashi ba yana da hanyar da zai fitar tsakanin jiya da yau jiya suka ya fi da burtoli cikin gonan shinkafa ka yi ta cin gonakin mutane a area sannan mutanen shagon layi suka dungumi kansu maza da mata suka kawo kansu gudun hamabata sun zo sun fara to shekara da dama suna noma a filin nan ba su taba samun fitina da kowa ba bana ga fitinan da suka samu kansu a ciki rundunar yan sandan jihar adamawa sun yi kokari gurin kwantar da wannan tanzomar hakan ta sanya na tuntubi kakakin rundunar yan sandan jihar Adamawan wato DSP Suleiman Yaya Guroje domin ya mana ƙarin haske da halin da ake ciki a wannan yankin. Halin yanzu a komai dai ya lafa sakamakon a kokarin da jami'an tsaro da kuma masu fada aje da kuma shi mai girma sarkin Demsa wato Amma Tata domin sun shiga sahu kuma suka ala cikin ikonsa sun samu wanda daidaita al'amarin sannan shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa ya ba da umarni umarni a gaggauta duba a al'amarin su gudanar da bincike sannan kuma duk wanda suka yi da hannu a aikata irin wayan nan ta sa a tabbata ni musu hukuncin da doka ya da. Wannan matsalar manoma da makiyaya dai a jihar Adamawa lamarin yana da ci gaba. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kar a shafa'a murar Amurka ake faro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Laraba. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar kullum dai sunana Aisha Mu'azu. Makonni uku kenan muka buɗe shafin maudu'in da muke tattaunawa a kai mai take siyasar mata a ƙasar Hausa da abubuwan da suka dabaibaye mun karbi bakoncin hajiya halima hassan tukur tsohuwar 'yar majalisar wakilan najeriya a jamhuriya ta shida ta bakwai kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar tarayyar najeriya shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara da hajiya abida hanif abdullahi kwararriyar lauya kuma masaniyar halayyar dan adam kafin mu dora ga wani dan gutsire daga cikin bayanan honorable halima kafin lokaci ya cin mana inda take cewa to tun maganan kuɗi ma bata taso ba tun harko babu inda aka ce ka ba ma delegate kuɗi babu a constitution apc ne pdp ne abga ne wata tsaya ce babu inda aka ce ku ba ma delegate kuɗi su delegate wakilan al'umma ne su su je su yi muku zaɓe na gani to meye nasu na an san kuɗi kuma su waɗanda ke ba su kuɗi meye su na ba su kuɗi To a yau za mu tashi akan tambayar da na yi wa Honorable Hajiya Halima a game da yadda al'umma za ta tantance ɗan takarar a yi sauraro lafiya. to ta yaya al'umma za su fahimci wannan ya cancanta mu zaɓa. dai maganar cincinta kin gan yanzu kwanan nan za a zo a fara zaɓe na ward inda za a tantance 'yan delegates ɗin nan. alarji kenan. Eh, inda a ce delegates da za su yi zaɓe a kai ga matsayin tsaye da wanda zai je majalisa da wanda zai kas to su waɗannan da kuka ce kun amince na ward din naku kun fito da su an ba su delegate su ne haihuwa za su kuma su yi zaɓen da to kuma ku 'yan yankin wurin nan ne gunduma nan ba wani wani wuri ne aka ɗauko ba ai kun san kiman kowa kun san kiman ita ɗiya macen kun san kiman shi ɗa namijin kuma in shi ɗa namijin ya taɓa rika kujera ne ai kun san irin alherin da ya muku ko kun san irin an san incin ku da ya muku don harka majalisa ba wai alheri ba a'a abin da zai kawo muku gida abin da za ku amfana abin da za ku karu da shi shine magana da irin dokokin da kuka ga abubuwa yana addaban ku a cikin ƙauyen ku irin abin da zai kawo muku sauki to ita ɗiya macen ga ita ma in har ta taɓa muku aiki za ku iya tantance irin mutuncin da taimako da irin ayyukan da taimako sai ku yi da ita ya danganta ga duk wanda eh, ke da kima na na aiki to shine ita majalisa ba a ce in ta majalisa daya biyu uku an gama da kai ba a'a in dai har jama'a ka suna jin daɗin ka suna jin daɗin hakkin su kana kare musu hakkin su to in so ɗari za ka yi in sun amince maka za su kaɗa maka a ba a ce in kin yi biyu uku ya kare ba a'a kuna iya ku maimaita ku maimaita amma an zo ana nuna kuɗi wanda yake muku aiki wanda yake ganin kiman ku yana tausaya muku yana fina muku injin ku shine kuke turiya dan biye da kuɗin da zai muku a kawo na mara gaskiya a aza shi mara gaskiya a aza shi ya riga ya biya ku kuɗi ya gama aikin shi tun da ya baku kuɗi to me kuke jira gare shi ko kun shi bai zo muku aiki ba ba zai muku aiki ba dun ya biya ku kuɗin kuma kun ansa Hajiya Abida cikin bayanan honorable ta ce akwai muhimmancin shigo da mata matasa cikin tafiyar siyasa ta yaya za a kai ga cimma wannan manufa matasa ba a ba mu ikon mu gwada mu gani ba yanzu da aka ba mu an ga canji allah alal misali yanzu efcc bus nan da aka sa cikin kankanin lokaci an ga biliyan nawa ya yi recovery daga hawan shi ofis ɗinsu suna alfahari da shi kowane matashi yana alfahari da shi cikin kankanin lokaci so a ba matasa su a gwada aka gani ba a gwada a gani in bai yi ba sannan sai a ce oke bai da aka bashi shi an ga canji Hajji Abida akwai mata da aka ba su damar jagorantar al'amuran al'umma a baya sai dai kuma sun ci amanar da aka ba su wanda hakan gaskiya ya saba da halayyar mata da aka sani baki ganin wannan zai iya janyo mata na kasu? Misalin da zan bada kamar yanzu ministan na humanitarian affairs Hajiya Sadiya Umar Faruk. Lokacin da aka yi harakan palliatives din nan daidai gwargwado ta raba abin da aka bata amma saboda rinjayin da ke kan maza aka fito aka ce a ai ta cinye da ta yi shiru ta zauna Allah da ikon ta baya fitar da ita ba nan aka gano ta raba kaya amma babu kaya tun daga nan zaki ga mu ma ana danna haƙƙin mu ba a bari mu fito mu yi abin da ya kamata. Bari mu yi magana game da matsalolin yara da mata domin ganin cewa wa'annan biyun masu rauni domin tabbatar da cewa an kare musu haƙƙi da 'yancinsu da mutuncinsu. Mata dai yanzu mu yi maganar sashen mulki ya cancanta a sa su ga kowane irin farni na mulki da ake tafiya da shi a Najeriya. Ya Allah na gidan siyasa ne, ya Allah na loya ne ko duk dai inda mace ta samu kanta na sashen mulki ne a yi da ita tun tana da nata amfani. Su kuma yara hakkin su yara ta yi bisa kan uwayensu uwayen nan ya Allah ya kamata a ce suna sa su bisa hanya don akwai hakkin da da mahaifi don haka yaro bai kamata a ce an sake masa yana abu yanda ya ga dama balle yanzu ga yanda al'amura suka canza za mu ce zamani kuma mun yi makamu adalci to ko zamani ya zo bai kamata mu bari mu cuta ma al'umma ba mu cuta ma kanmu da karshe duka akan mu ne zai kare to ya kamata a kula da harkan yara da irin mutane da suke yaran suke mu'amala da su da irin yadda suke tafiyar da al'amuran su ne da gobe don a rika tsawatawa idan ka je misali wasu kasashe zaka ga akwai tsari da aka yi wa inda yara za su samu moriyar rayuwa yanayin karatu da dai sauransu akwai wani tsari da kike gani najeriya ya kamata ta yi ko kuma take shirin yi abubuwan more rayuwa na yara ni da kusa ma ce abun dai more rayuwa dai bai dai wuce ma dai abin da ya danganci harkan ilimin su ba don aka gyara harkan ilimin su aka gyara musu makarantun su aka gyara musu komi ko shi ma abun more ma rayuwa ne ba wai sai birnin yin wasa ko wani tsalle-tsalle ba iyaka gwamnati na ga tana iyakan kokarin ta ta yara makarantu ne irin su ube na ga tana kokarin ta ma yanzu hada ma wani abu na dan wasa na yara na ga suna kai makarantun kuma muna gani kamar bai isa ba a kada karfi yanda zai isa saboda in ba samu ilimin nan cikakke ba duk wani maganan more rayuwa duk bai taso to hakan yara ya cincin ɗauke shi da muhimmanci waɗanda hakkin yara ta yi bisa kansu da ministries da yara ta ya bisa kansu ya kamata su tashi tsaye su yi abin da ya cinci hajiya abida akwai malaman da suke ba da fatawar halarcin yin shugabanci ga mata a wani bangaren kuma kasancewar najeriya ƙasa da ke da addinai da al'adu daban-daban baki ganin bayanan can naki suna cin karo da juna ni ban san gaskiya in shiga harkan malamai saboda ban da ayan da zan jawo ko kuma na ba da tsokaci ne game da maganar da muka yi amma dai kaɗan daga ciki da zan kara shine mulki yana nufin to rule wato shugabanci shugabanci kuma yana nufin leadership jagoranci so abin da nake nufi is kamar yanzu a ce akwai masana'antar da duka namiji ya kamata ya rike shi amma sai a sa mace akai irin shi ne nake magana ni ba fito in yi maganan a'a namiji ya fi mace ko kuma mace ta fi eh, namiji ko kuma a'a abin da namiji ke yi mace ko ta hau za ta fi shi ni duk wannan ba shi nake son in yi magana kai ba Allah ya san dalilin da ya sa ya sa namiji gaba mace tana son tarairaya mace tana son kulawa sannan mace tana son jagoranci amma kuma in tana da namiji a gabanta zaki ga yanzu ko a gida namiji shine shugaban gida amma wake running affairs din gidan wake kula da gidan gaba ɗaya gidan mace ke yi Allah ya san da wannan shi yasa ya sa namijin ya dora ta da ya nuna mata hanya amma da ya dora shi shi kuma yana nuna mata hanya komai sai ya bar mata tana yi amma shi ne head din so ni ma haka ne nake nufi inda ya kamata mata ne kawai a bata ta yi shugabancin ta a bata ta yi mulkin ta a bata ta jagoranta inda kuma ake gwagwarmaya maza da mata maza da mata aka keɓe offices aka ce wa'annan na mata ne su tsakanin su sai su haɗa kansu su ga wa za su fitar ko kuma ya za su fitar da shi wannan maganar Allah ya faɗi. faɗa ya sa namiji a gaba mace ta biyu bayan shi ba wai dan ya fi son namiji ba ko kuma a'a ba wai dan ya san namiji ya fi karfin mace ba a'a mace tana son kulawa tana son tarairaya tana son ya jagorance ta ya nuna mata hanya mata da ake bautar da su fannoni daban-daban wanda ya sa aka kirkiri Umar naptic wato hukumar da ke yaƙi da fatauci na mutane yaya wannan al'amari yake Kasancewa kina mu'amala da harkokin mata har yanzu ina ake akan wannan batu wannan hukuma ma ina gani kusa in ce mu arewa ya shahe ma ba shahe mu kware ba saboda suna ɗaukan mata ne suna kai su kasan waje kuma suna kai su can da sunan za a ba su aiki ne ko ba aikin ake ba su ba ana kai su can suna zama ne na zaman banza zaman rashin kamun kai wasu su je ma su aikin bauta wasu su samu kansu cikin wani halin halaka na shaye-shaye akan waɗannan abubuwan ne su aka kikiro wannan hukuma saboda a daraja mata don suna da irin darajar da Allah ya ba saboda wasu rashi ne yake kai su ga waɗannan abubuwa wasu kuma rashin wayewan ilimi ne zuwa ga uwayensu shine suke fada cikin wannan abubuwa ga su nan dalilai da yawa da suka fada ciki kuma suna dubin in sun je wanda na ce rashi ne in sun je za su samu kuɗi ne amma za su wahala mutum nawa ne ya je ya samu kuɗin da yake nufin zai samu kuma ya dawo da lafiyan shi kuma kin samu kuɗin ma kin dawo baki dawo kuma da lafiya ba ne amfani shi so ita hukuma nafci na ga tana ta kokarin ta don ta hana ma yara ana ga da ake kai gidaje wanke-wanke ana kai su duk da mutunci ne na ɗiya mace don abun ya ragu ba kamar da ba sai dai ƙara ilimatar da uwaye ya kamata a yi ta yi a fatakar da su don su sani. To mai sauraro iya bakin abin da shirin ciwon ya mace ya kunsa kenan a yau sai a kasance da mu a wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zuwa makon gobe. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma wanda ya daidaita mana sauti solomon abu da bakin namu honorable hajiya halima hassan tukur da hajiya abida hanafi abdullahi ni aisha mu'azu nake mana fatar alabama wani lafiya awal garba zai kawo mana shirin jaridu daga jamhuriyar kamaru Bye. jaridar kamaru tribune an ta mana cewar a zaman da aka yi tsakanin hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da kuma hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafo yanzu dai an warware ta gama da yake tsakanin manyan ma'aikatan waɗannan bangaren na kasar sai kuma jaridar indidans ita kuma cewa ta yi shugaban kasar kamaru biya. da mai ɗakin sa shartar biya sun fice daga kasar domin kai ziyara ake zuwa kasashen ƙetare sai dai sun yi zaman dirshin na tsawon shekara guda ne a kasar tunda cutar cutar coronavirus ta bazu a faɗin duniya baki daya jaridar lojiyo kuma ta hango mana cewar hukumar fifa ta duniya ta da gwamnatin kasar kamaru da ta gina kasar dandan. a cikin harkokin wasanni na kasar jaridar rafiyar ita kuma ta gwamnata mana cewar kamfanin wutar lantarki na kasar kamaru eniyo sun fara takun saka ga waɗansu makamakan kamfanika na kasar da rashin biyan su kuɗaɗen wutar da suke amfani da su a kowane lokaci kamfanin da sun hada da kamfanin ruwan sha na kasar kamuwata da kuma kamfanin alukamu da kuma na kamtel da sauransu jaridar kucijiyar kuma ta labarta mana cewar ministan kiwon lafiya na kasar na shi ya yi ba wa 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru wajen kokari da suka yi na karban rigakafin allurar cutar coronavirus wanda ta addabi duniya baki daya an da aka fara gudanar da allurar na gama gari a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jirgin namu na wannan makon ne da jaridar horizon an da ita kuma ta shiga mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya yaba wa masu aikin a caba a baɗin kasar Allah suke kokari na ganin cewar sun haɓaka ɓangaren sufuri a ƙasar ta jamhuriyar kamaru Muhammad Awul Garba muryar Amurka da ƙasar Masaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin mura Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke fatan ku kasance lafiya.